Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. ma'aikatar kokin wajen amurka ta mai da martani kan wata sanarwa da isra'ila ta fitar dangane da kisan 'yan jaridan nan ba amurkiya 'yan asalin palestino shirin abu akle a watan mayu inda ma'aikatar ta ce amurka za ta tirsasa isra'ila da ta sake duba matakan da dakarunta ke bi idan suna bakin aiki a yammacin gabar kogin jordan domin ganin an rage jefa 'yan jarida da fararen hula cikin haɗari yau batun da shirin na duniyar amurka zai mai da hankali a kai kenan sunana mahmud lalo madalla a watan mayan da ya gabata ne 'yan jarida shirin abu akle wacce ba amurka ya ce 'yar asalin Falasɗinu? ta rasa ranta a lokacin da take ɗaukar rahoto kan wani samame da dakarun Isra'ila suka kai a yankin Janin da ke yankin yammacin gabar kogin Jordan. Lamarin da ya janyo kakkausar suka daga sassan duniya. A ranar Litinin da ta gabata, ma'aikatar tsaron Isra'ila ta fitar da wata sanarwa inda ta ce mai yiwa dakaranta ne suka harbe Abu Akle bisa kuskure a lokacin da suke musayar wuta da wasu Falasɗinawa da ke ɗauke da bindigogi. sai dai rundunar sojin ta isra'ila ta ce ba ta da niyyar tuhumar ko ɗaya daga cikin sojojin nata iyalan abu akle sun yi watsi da wannan matsaya da isra'ilan ta bayyana suna masu cewa shirin na sanye da rigar da harsashi baya iya ratsawa wacce aka rubuta ya jarida karara lina abu akle yar uwa ce ga marigayiyar yayin wata hira da murya amurka ta yi da ita ta skype ta yi wannan ƙarin haske and we also know that shirin and her colleagues who were present there, they were all wearing the press vest and they all identified to the military. Ta mun san cewa ita da abokan aikinta da suke wurin a lokacin samaman um, duk suna sanye da kayan da ke nuna cewa su 'yan jarida ne kuma sun sanar da um, sojojin a lokacin da suka doshi wurin don ɗaukar rahoto. Ba jima da yin hakan ba sai suka ji an fara harbin su. An kuma harbi shirin ne tsakanin hular kwananta da rigar kariya da ta saka, wato dab da ƙasan kanta kenan. abin takaici ne a ce har zuwa yau babu wanda aka tuhuma babu kuma wani mataki da aka uh, ɗauka. To manema labarai sun nemi ƙarin bayani daga ma'aikatar harkokin wajen Amurka kan menene yasa Amurka bata kalubalanci Isra'ila kan kisan 'yan ƙasar tata ba. Ga abin da mataimakin kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Vedan Patel ya ce. Ya ce, muna ci gaba da tirsasa Isra'ila a mataki na sama. inda muka nemi da ta yi wa tsarin tagaran bawul kan wannan lamari don a tabbatar ba a sake ganin aukuwar hakan ba. Sai dai wannan mataki da Amurka ta ɗauka bai yi wa 'yan uwan shirin yadda suke so ba, kamar yadda Lina Abu Akle ta ci gaba da cewa. So for us, there needs to be a U.S. investigation Ta ce mu a namu ganin kamata ya a ce akwai bincike da Amurka za ta yi wanda zai ɗora lakin kisan akan Isra'ila saboda kashe mata 'yar ƙasa da aka yi. Ai wannan aikinsu ne, alhaki ne da ya rataya a wuyansu, kuma babu yadda za a yi a kawo sauyi idan babu gaskiya a ciki. To wasu masu fafutukar kare haƙƙin walwalar 'yan jarida sun ƙalubalanci ma'aikatar kogin wajen Amurkan kan abin da suka kira jan ƙafa da take yi. William McRae shi ne shugaban ƙungiyar 'yan jarida ta National Press Club a Amurka. are concerned that there is a growing gap ya ce mun damu kan yadda muke ganin gibi a tsakanin kiraye-kirayen da ma'aikatar kukin wajen amurka take nunawa kan walwalar 'yan jarida da kuma abin da take yi a aikace misali kan wannan lamari suna faɗan abubuwa masu daɗi amma kuma ba sa ɗaukan matakan da ke nuna cewa wannan kisa ba za ta tafi a banza ba babu shakka akwai haɗari ga 'yan jarida idan har ba a yi wani abu akan wannan lamari ba there are obvious dangers for other journalists uh, if this is not addressed. Iyalan Abu Akle, ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da masu fafutukar ganin 'yan jarida na walwala na kira ga Amurka da kotun hukunta manyan laifuka ta ICC da sauran ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da su binciki kisan na Shirin Abu Akle a kuma hukunta duk wanda aka samu da laifi. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu. yanzu a madadin cindy da ta hada asalin rahoton sai daniel brown da ya hada mana shirin ni mahmud lalo nake cewa a ci gaba da kasancewa tare da sashen hausa na murya amurka a kodayaushe. yaushe